Fitowa Sura goma Annobar fara Sai Ubangiji ya ce wa Musa, Je wurin Fir'auna, gama na riga na taurare zuciyarsa da kuma zukatan fadawansa domin in aikata waɗannan mu'ujizai nawa a tsakiyarsu, don kuma ku gaya wa ’ya'yanku da jikokinku yadda na tsananta wa Masarawa. da kuma yadda na aikata mu'ujizai a cikinsu, don ku sani ni ne Ubangiji.’ Sai Musa da Haruna suka tafi wurin Fir'auna suka ce masa, Ga abin da Ubangiji, Allah na Ibraniyawa ya ce, Har yaushe za ka ƙi ƙasƙantar da kanka a gabana? Ka bar mutanena su tafi domin su yi mini sujada, in ka ƙi ka bare su su tafi, Gobe zan aiko da fāra a ƙasarka, za su rufe fuskar ƙasar, har da ba za a iya ganin ƙasa ba; za su cinye ɗan sauran abin da ya rage muku daga ɓarnar ƙanƙara, za su cinye dukan itatuwan da suke girma a gonakinku, za su cika gidajenka da na fadawanka da na dukan Masarawa. abin da iyayenka da kakanninka ba su taɓa gani ba, tun daga ranar da suka sami kansu a duniya har yă zuwa yau. Sa'an nan Musa ya juya, ya rabu da Fir'auna. Fadawan Fir'auna suka ce masa, Har yaushe mutumin nan zai zama mana tarko? Ka bar mutanen su tafi domin su yi wa Ubangiji Allahnsu sujada. har yanzu ba ka san cewa Masar ta lalace ba? Sa'an nan aka dawo da Musa da Haruna wurin Fir'auna, sai ya ce, Ku tafi, ku yi wa Ubangiji Allahnku sujada, amma wa da wa za su tafi? Musa ya amsa, Za mu tafi tare da ƙanananmu, da tsofaffinmu, da ’ya'yanmu maza da mata, da kuma garkunanmu na shanu da tumaki, gama dole ne mu yi bikin ga Ubangiji. Fir'auna ya ce, Ubangiji ya taimaka bisa ga niyyarku, amma matanku da ƙanananku ba za su tafi ba, a fili yake kuna da niyyar mugunta, sam, wannan ba zai taɓa yiwuwa ba, sai ko maza kaɗai su tafi su yi wa Ubangiji sujada. gama abin da kuke so ke nan, sa'an nan aka kori Musa da Haruna daga gaban Fir'auna, sai Ubangiji ya ce wa Musa, Miƙa hannunka a bisa Masar domin fara su sauko bisa ƙasar, su ci dukan abin da yake girma a gonaki, duk abin da ƙanƙara ta rage. Saboda haka Musa ya miƙa sandansa bisa Masar. Ubangiji kuwa ya sa iskar gabas ta hura a kan ƙasar dukan dare da kuma dukan yini, da safe kuwa iskar ta kawo fara. suka mamaye ƙasar duka, suka sauka a ko'ina a ƙasar, ba a taɓa ganin annobar fara haka ba, ba kuwa za a ƙara ganin fara kamar haka ba, suka rufe ƙasar har ta zama baƙi. Suka cinye abin da ƙanƙara ta rage, kowane tsiron da yake girma a gonaki da dukan ’ya'yan itatuwa; babu ɗanyen abin da ya ragu a kan itatuwa ko tsire tsire a dukan ƙasar Masar. Fir'auna ya kira Musa da Haruna da gaggawa ya ce, Na yi wa Ubangiji Allahnku zunubi na kuma yi muku, yanzu. ku gafarta mini zunubina a wannan karo, ku kuma yi addu'a ga Ubangiji Allahnku ya ɗauke wannan muguwar annoba daga gare ni, sai Musa ya bar Fir'auna ya kuma yi addu'a ga Ubangiji, sai Ubangiji ya canja iska zuwa iska mai ƙarfi ta yamma wadda ta ɗibi fārar zuwa Jan Teku, babu fāran da suka rage a wani wuri a Masar, amma Ubangiji ya taurare zuciyar Fir'auna bai kuwa bar Isra'ilawa suka tafi ba. Annobar duhu Sa'an nan Ubangiji ya ce wa Musa, Miƙa hannunka sama domin a yi duhu a bisa Masar, duhun da za a iya taɓawa. Sai Musa ya miƙa hannunsa sama, aka kuma yi duhu baƙi ƙirin bisa dukan ƙasar Masar na kwana uku, ba wanda ya iya gani wani ko ya bar wurinsa na kwana uku, amma dukan Isra'ilawa sun kasance da haske a yadda suke zama, sai Fir'auna ya aika aka kira Musa, ya kuma ce, Ku tafi ku yi wa Ubangiji sujada, matanku da yaranku maza su iya tafiya tare da ku, sai dai ku bar garkunanku na shanu da tumaki, amma Musa ya ce, Dole ka bari mu kasance da hadayu, da kuma hadayu na ƙonawa waɗanda za mu miƙa wa Ubangiji Allahnmu, dole dabbobinmu ma su tafi tare da mu, ko kofato ma ba za a bari a baya ba. A cikinsu ne za mu ɗebi abin da za mu yi wa Ubangiji Allahnmu sujada, ba mu kuma san irin abin da za mu miƙa wa Ubangiji ba, sai mun kai can, amma Ubangiji ya dai zuciyar Fir'auna, har bai yarda ya sake su ba. Fir'auna ya ce wa Musa, Fita, ka ba ni wuri, ka mai da hankali, kada ka ƙara bayyana a gabana, gama ran da ka sāke ganin fuskata, a ranan nan za ka mutu. Musa ya amsa, Madalla, kamar yadda ka faɗa, ba zan ƙara bayyana a gabanka ba.